akwai yanzu littafi na gaba da za mu shiga sabo shi ne littafin sarihu sunna littabari sarihu ne? sarihu sunna littabari بسم rahmanir rahim. Wa sallallahu الله على سيدنا محمد وآله da Allah sai a samu wani dalibi kuma da zai tabarru shi ma ya dan fassara wannan saboda ɗalibanmu da suke karatu a islamiyu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa la haula wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim jira da aminci Allah tabbata ga shugaban muhammad da iyalan gidansa babu karfi babu dabara haula dabara uwa karfi illa billahi la aliyyil azim sai ga Allah madaukaki mai girma da yake su suna aiki da isnadi قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن ابن علي ابن الحسين ابن الحسن الأسدي أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن ابن محمد الأسدي أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي نصر قال أنبأنا أبو سعيد amr bin muhammad ibn yahya ad-dainawari ad-dinawari afwan ad Ala قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير ana asma. An karanta masa ina ji, ina ji جي قابلنا da aka faɗa kuma ya tabbatar ya karantar ya fassara shukran alhamdulillah مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بهبزه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم على ما نابهم فيه من جهلة خلقه وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بدروب تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تخسير ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة أحدهم إنباء مع شدة المهن وأقربهم إليه زلفا وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية wannan magana ta farko ke godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wanda shine yake ɗaukaka gaskiya yake kuma buɗe gaskiya muflijil haƙƙi wa nasirhi kuma mai taimakon gaskiya shine muke turmushe ƙarya mudhidil batini wa mahiqihi kuma shine yake mahaq shafe ta ko ya danne ta ko ya share ta shi yake daga gaskiya kuma shi yake danne gaskiya ƙarya idan mutum ya yi gaskiya Allah zai ɗaukaka shi kowaye kuma ko amne ne ya yi gaskiya Allah yana taimakon sa idan mutum ya yi ƙarya kowai ya zo da batil sai Allah ya turmushe shi kuma ko musulmi ne inda ya zo da rashin gaskiya sai Allah ya tukurkushe shi ku rike wannan a matsayin ka'ida wannan Allah din shine Allah da ikhtara al-islama li dinan fa bihi ya zaba wa kansa musulunci shine addini Allah a cikin addinai sai ya zaɓi musulunci ya ce shi yake so a bauta masa da shi famar biyu kuma ya umarni da shi kenan musulunci waye ya ce a yi ta wanda ya zo zai fada da musulunci ko ta dokar musulunci yana fada da waye da Allah musulmi ba da wani laifi kawai abinda ubangijinsa ya ce ne yake yi me ya laifin mutum da ya yi musulunci me ya laifin mutum da ya bi ka'idar shari'a ya ba abin da Allah ne ya ce sai kuma ka zo kana fada da shi don ya bi shari'a ko ya bi gaskiya ko kuma ba umarni fa yayi yace ayi idan ka ƙi yi kenan ka ƙi yi umarnin Allah wa ahatahu wa tawakkala bi hibzihi Allah shi ya kewaye shi kalimatul ihata tana nufin me kewayewa kuma wa tawakkala bihirri shi Allah ya tawakkalin ya ɗauki nauyin kare addini wallahi malam waɗannan maganganun suna da kwantar da hankali in ka tuno wasu makirce makircen da ake wa musulunci na Allah ne addinin shi yace ayi kuma shi ya ɗauki nauyin kare shi kaga <laughs> bai bar kare addinin a hannunmu ba mu dai an ce mu yi abin da za mu yi amma wa zai taimaki addinin shi zai taimake shi yasa abin tausayi ne wanda ya zo yana fada da musulunci yana fada da addini shi ya kamata a tausaya wallahi iya kaskanci iya tozarci da wulakantuwa ta tabbata gare shi idan kun zo karantar da ɗalibanku irin waɗannan littattafai muktasarai takaitattun littattafai ƙanana wanda ba su da faɗi sharhi za ku rinka musu sosai don aƙida ce ko ba ku ji ba sai shi da aka samu sunna sunna sunna don sunna tana zuwa da ma'anar aƙida. so aƙida ne dole ne mutum musulmi wannan tun yana tashi ya sani cewa addini na Allah ne kuma Allah ne ya ce a yi wannan addini ɗin ba sani ba fahimta ta addini na Allah ne kuma shi ya ce a yi wannan addini sannan kuma shi ya ɗauki nauyin kare inda yau waɗannan masallatan masu azumi da sallar nan na wannan zamani su za su kare musulunci ai da an gama babu shi ba labarin sa wallahi wallahi tallahi da dan tamu ne ba abin da za a yi da zai je ko ina ba to ana yi dai kawai dai Allah yana dan taimakawa daman addininsa ne shi alƙawarin zai taimaka sannan ku ji wata gaba wa zamina izharahu ala dini kullihi Allah ya dau alwashin zai fifita shi ne izharahu fifita shi ya bayyana shi akan dukkan wani addini ai akwai addinai dubun dubata a duniya waye yayi alwashin zai kare musulunci Allah sauran addinan kuma Allah bai zai kare su ba shine ma'anar li yuzhirahu ala ad-din kullihi kuma yanzu wannan dalibin ilimi da zai karanta wannan littafi in ya ga dama duk wata gaba zai iya nemo wata aya ya jona mata farai da gaske aka iya nemo wata aya ka jona mata walau kari al-mushrikuna ko da mushrike ba su so sun mastafa min kalhi rusulan ya gama wannan sai ce kuma Allah nan dai shine ya zaba daga cikin halittarsa ya zabi manzanni ibta'asahum bid-du'a'i ilayhi yesu su ya turo su bid ilayhi sai kira zuwa ga wannan addinin bayan yayi alƙawarin yayi umarni da ayi addinin kuma yayi alƙawarin shi zai kare addinin sai kuma ya tayar da wasu mutane sune ake ce da su rusul manzanni ya turo su yace ku yi kira a bi addini na shi ma malami da manzo faɗan isar da saƙo ne kawai wa bilki ya qiyam ya yace su tsayu da addinin kaji wasabri ala ma nabahum fiye min jahalati ya yace manzanni da malamai ko da ke zai zo magana kan malamai manzannin nan Allah yace musu su yi haƙuri da sabri alama na nabahum fiye da abin da zai same su a cikin addinin duk da addinin na Allah ne amma za su samu matsala wani abu zai same su a cikin min jahalati khalqihi jahilcin abun halitta ubangiji ka duba mala Allah ya sani cewa a cikin bayansa akwai masu yin jahilci wauta ga wannan addinin to manzanni ku yi haƙuri za ku gamu da wawaye kamar yanzu yadda ake ta haduwa da wawaye wawaye masu wauta wanda ba san me suke yi ba garigar musulunci a jikinsu kuma amma su ne masu ɗaukan diga suna sare musulunci ci mutuncin addini yanzu duk wanda ya je makaranta aka koya masa wannan ya san wannan ya shiga cikin kwalwarsa ya kamata don ya zo ya hau kan mulki ko yana da wata dama ya zo ce zai ci mutuncin addini ko masu addini to ku dai ku yi iya abin da za ku yi amma waye ya yi alkawarin taimakon addinin Allah ku iya abin da za ku yi agazawa addinin taimakawa addinin Allah ne dauke na mai zai amma kuma kar ku zauna ku zuba ido tunda Allah ne zai taimaki addinin a yi ta wulakanta addinin kuma ku ba za ku yi magana ba kenan wannan in har an ce manzanni su yi haƙuri da wautar wasu daga cikin halitta kenan ba mamaki a cikin da'awar ka gamu da wani wawa ya maka wauta wawa ya zo ya maka wauta ya zo ya maka rashin hankali ya zo ya maka shirme yanzu wannan maganar da ake ta faɗa cewa za a sa doka ta wa'azi wa malamai za a yi musu abin wasu suna nan yan jarida da wasu maƙiya addini shiga facebook ka gani ke ƙarya ku ta ƙare masu wa'azi wallahi haka ake faɗa ƙarya ku ta ƙare masu wa'azi za a ci mutuncin masu wa'azi wallahi za a bu malami har ɗakin matarsa a je a kamo shi a ɗaure shi eh to doka ta ce in an kama ka za a ɗaure ka shekara biyu in ka tsara shekara huɗu. shekara biyu shekara hudun nan kwan sun daure ka sai Allah ya san inda za su faka su je su ta tafka maka allurai zai ragargaje rayuwarka gaba ki daya ka fito ma baka da amfani akwai wanda an ji an daure su wallahi suna fitowa suka zama makafi wallahi a cikin malaman nan namu na sunna din akwai wanda aka kama shi wallahi tallahi inda aka kai shi yace wallahi tallahi sai da ya kusan wata guda bai taba ganin rana ba so yana fitowa ana fito da shi daga ranar nan daman wani ya gaya masu ce kana fitowa fa kakka bude idan ka don za ka yi samun matsala shi da idansa yana rufe da buɗe duk ne a da aka sa shi wanda bai sani ba yana fitowa idan ka bude ka gaske shi kenan idan sai lalace wallahi tallahi mana duhu na bala'i hannunka in ka ɗaga ba za su gani ba akwai wanda aka sashi a wuri daki ne aka sashi daki ne daki wannan fajin saboda addini daki ne aka sashi gaba ki ɗaya girman dakin iya iya faɗinsa ne a haka kuma a tsaye ne so ƙofar kawai tana jikin sa. ba zai iya ma ɗaga hannunsa ya sosa kansa ba a haka din nan nan gine, nan bayan sa gini kawai kamar ana buɗe nan kawai sai ka shiga wurin kif sai a rufe ka kana tsayin nan haka ka kwana ka yi ne kai sati kai kaza kana tsaye haka kai baka mutu ba ba a kashe ka ba kuma ga ka tsaye ka gaji to ai ba na ma ka yi ka iya wannan ba ba na ma ka iya tsugunawa a kai haka ma ba zai yi ba wani kuma inda za a kai shi a haka ne kwana da kwana malam ta'azibun nas wato wani lokacin wallahi tallahi malam insha Allah in akwai mutuwa to alhamdulillah tunda akwai mutuwa ai Allah ya gama mutane ko ba abin da fi komai ciwo a ce wai dan uwanka waye maka wannan abu wai saboda addini saboda ka ce abi Allah shi kuma fa wannan fa albashi yake dauka ana biyan sa ne kudi yana yi wa dan uwansa azaba ai na gaya muku wani malamin mu a sudan wata rana yake faɗa ya shi ya je masar a airport bi bai san me ba kawai yanzu a faso fasfo ɗinsa da matansa da yayansa su aka ce sau jirgi su shi kuma aka kama shi kai shi wani wuri azaba goma da ɗari jalla a gabansa aka kai wani mutum wallahi daga beni aka sako shi ta kura mai iska kawai suka sako shi da yana faɗuwa fashewa ne malami ne multahi wallahi da sa da komai ta'zibu an-nas yu'azibuna an-nas li ajli ad-din suna yi mutane azaba saboda kuma duk tsarin kafirci ne da kafirai ake kawo kuma wannan din gani ake shine da awon yau na dama kafiran dama su auna ma da suke faɗa da addini wasu cikin nasara ba sai wani karamin arni yanzu mutum ya je yi wallahi mutum ya je kuma alhamdulillah ba yanda za a rayu babu addini wallahi ba idan mai kiɗa da rawa da waka da bin mata da iskanci da rashin mutunci ya yadda zai rayu da wannan to dan me mai addini zai za a hana shi addininsa dan me shi ka zaɓa fa kai kana ganin ka rayu ka bi Allah shi ne to wai karka bi Allah a karan kanka ma kaka bi Allah so sunna ce ta da'awa sunna ce ta annabawa duk wanda ya kama hanyar Allah zai gamu da ibtila'i gashi nan kuna karantawa ai yasa aka ce ai haƙuri da'awa ta ahlus sunna tana kira akan as-sabru haƙuri idan har Allah tabaraka ta'ala ya jarraba annabawa ko ba haka bane aka ce su yi haƙuri to dan kai karamin mai wa'azi ya kamata wata masifa ta same ka sai ka ce ba za ka yi haƙuri ba dole zai same ka masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah wannan qur'ani ne fa ce cututtuka sun same su da rashin lafiya sun same su a cutar da su a addini a cutar da su a rayuwa wa zulzilu Allah ce aka girgiza su aka girgiza su kaji fa aka girgiza su hanyoyin da za a girgiza ka yana da yawa a tsora ka a cikin talauci a raba ka da aikinka a kama ka a tsoratar da kai wasu ba kashe ka za su yi ba za a kai ka inda za ka tsorita in ka dawo ba ka sake magana ba duk yana cikin wazulzulu a hada ka fada da abokanan zamanka a hada ka fada da almajiranka ma a hada ka fada da ƴan uwanka malamai ma zai iya yiwa duka hanyoyi ne na zilzal Allah ya ce za a yi wannan kuma an yi wannan hatta ya kula rasul annabi din zai ce walladina amanu ma'ahu waɗanda suka imani tare da annabi za ce kai wahalan nan ta yawa mata nasrullah wai yaushe za a samu taimakon Allah ne yaushe za a samu taimakon Allah yanzu wannan magana da doka da ake ta yi ana sha za a yi wa doka wa bana wallahi tallahi ina ga muku kurin makirci ne da tsiya amma mutane ba sa ganewa ai an yi a wurare ai bai amfani ba malam amerika fa ana wa'azi amerika da ingila ana wa'azi ana wa'azi a ja hadisi a ja aya kuma da kungiyoyin nan to su matsalar mu a nan rashin adalcinsu zai sa za su ne da abin siyasa ne kuram duk wani ɗan siyasa idan ya hau malamin da ya yi siyasa ya jam'iyyarsa shi za a ba wa tiket ɗin da satifiket ɗin kuma zai zo ya yi wa'azi duk kafafin watsa labarai malamansu da suke so su ne za su rinka yin wa'azi don su goyi bayansu suna ganin ƙarya ba za su yi magana a kanta ba saboda su aka ba wa satifiket aka ce su yi kai kuma idan ka je kai a masallacin ko a wani guri su a kama ka daure ka a kai ka kurkuku shekara hudu kafin ka fito iyalinka sun tagayyara sun tuzarta sun wulakanta kai kanka lakarka an kashe ta kwakwalwarka an lalata ta an jefa ka cikin damuwa cikin matsala shikenan baka da wani amfani karatunka ya kare wani kuma wanda zai zo yi wannan ya ga an yi maka ba zai sake yi ba kashe addini ne babu wani alheri cikin wannan dokar masu mulkin nan ba su tsoron Allah da za su iya yin wannan dokar ta zamanto akwai adalci a cikinta a siyasance kawai za su yi ta wani baya yin siyasar ko to tun da baka yin sun ga abokin gabansu ne wanda baya ra'ayin ka za ka ɗauke shi abokin gaba ne wani kuma yana yin siyasar amma wancin yake goyon baya kuma wannan buɗe hanya ne wa hatta 'yan shi'a a ba su certificate da su ma ai religious ne ai in shi ma za a ba su certificate to an ba wa dan shi'a certificate da zai wa'azi dan shi'a ba ruwan su da ya faɗi barna da zalunci da ke ba ruwan shi na man dura wa sabai a kan jini addinin sa to in dai zai wannan ku za a tafa masa da bai taba su ba kuma dokar da dan adam ne ya zauna ya yi ta dan adam ne ba dan adam ne fa ya zauna ya yi tunaninta yanzu bayan ni'ima da rufin asirin da Allah ya wa mutane a garin alhamdulillah za a zo da bala'i ba bala'in da za a rufa amma cikin addu'a da roƙon Allah da malaman nan suke sai abu ya kwanta da masifa ta faru ana ta yin kunuti ana kunuti sai ga gari ya dani dadi ka duba wannan ni'imar da Allah ya wa mutanen nan amma ba su gani ba yanzu za su je ko wata masifa ana matsalar hijabi hijabi hijabi ba a gama ba an dada kawo wani bala'i kuma to ayi a gani bismillah a yi a gani a a gani a a gani in za a ci nasara idan wani yana ganin zai iya fada da addinin Allah ya dace to bismillah dama dabara aka aka ce ba a bada dama ga wani malami ya yi wa'azi ba sai ya kai matakin ilimi da karatu na kaza da fi an ma fi taimakon al'ummar ta yi karatun a ce an hana malamai 'yan jagaliya 'yan ataba zuwa wa'azi da yafi kada wani ya zo ya wa'azi sai ya samu kaza ko sai ya hadace qur'ani ko kuma sai ya iya tafsiri sai malamai sun gwada shi malaman da aka yarda sun masu ilimi ne su gwada shi a san sa a san bincikensa in yana da matakin karatu na kaza ya je karantarwa dan haka kuka yi da kun rage barna amma a cikin dokar ni na karanta dokar wai malami da yake da matakin ilimi matakin ilimin fa ilimi mai ilimi ba a ce dokta ba ba a ce mai professor ba ba a ce waye ba kenan sai wanda suka ga ya dace sannan kuma wanda ya faɗi magana da za ta tada hankali tada hankalin mu yanzu fa alqur'ani a cike yake da ya ayyuhal ladzina kafaru ya ayyuhal mushrikuna innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama innamal munafiquna kaza innal kafirin fi kaza to duk waɗannan fa akwai mutanen muna rayuwa da su so duk wanda ka fito ka kace allazina kafaru kafirai to kafirai za su ce ka zage su ka ci mutuncin sai a ce to gare na wazi akwai munafukai duk inda ka kira munafiki shikenan alladina yakuluna riba akwai maciya riba bankunan nan gaba daya kan riba ne sai ka zo kai wazi akan riba sai a ce ka ci mutuncin conventional bank ka daina wazi shekara biyu a kurkuku ko dubu ɗari ya haƙi wannan kashe addini ne kuma kuma ban da mare na mutane hankali ba ko fa kun san suwa masu tayar muku da hankali ko wallahi kun fi kowa sani ahlus sunan da yake zaune a gida a masallaci yake karantar da mutane ilimi yake wasu karatu in fitina ta zo ce ai hakuri ce ai biyayya ai da'a ai kaza ai kaza ai kaza wai wannan wai shine wai ake ganin cewa wai shine yake cikin shine mai matsala shine za a yi wa kaidi dan dokar nan gaba ɗaya kawai kan ahlus suna ne kar ku dauka akwai wani tsinannen malami zindiki yana nan ya fito ce wannan doka ta yi daidai yau banzan bazara karanta da wanda baka da amfani ma waye ma yake sauraron ka gari ai wannan dokar ta yi ni certificate ɗina ba a masa ranar sintini ya ridda kowa ya riga san riddadde ne ya fito rediyo yana bala irin waɗannan kazaman malaman su ne na su ce wai sun yarda da wannan dokar da aka baka certificate din wace tsayar kai so la ana cikin zamanin fitan lokacin fitina lokacin tashi hankali lokacin damuwa lokacin matsala to amma dai abin da zai kwantar maka da hankali na Allah ne addinin ko kowa yayi iya abin da zai mu ne za mu yi in an ce karmu mu yi shikenan ko ba ka bane ba an ce karmu mu yi shikenan yanzu har wasu malaman suna cewa ah, shikenan in ba a san wa'azi a nan jihar shikenan sai mutum ya koma wata jihar je yi wallahi tallahi ka hakura ka zo masallaci kai sallah in ba su hana sallar ba ita ma nan gaba sallama za su yi ce Allah kuwa ce za a wata doka akan yin sallah wallahi sai sun yi ta waɗannan yan wutan tinannu wa amarahun bilkiyami bihi wasu sabri alama na habahun fihi min jihalati halkihi manta kuma da addu’a a hamu hajja addu’a ita ce maganin kowace tsiya eh muna fatan ya zama to kamar kura insha Allah wamtahanahum min al-mihal bi sunufin Allah ya jarrabi manzanni wato kala da kala kalan jarrabawa ina so ku lura da wannan in har annabawan Allah da manzanni ba a kyale su ku za a kyale ku annabi Musa ne fa Allah ya jarrabe shi da Fir'auna babban kafirin duniya je karanta qur'ani kaga yadda qur'ani ya ta bayanin fafata ranar Musa da Fir'auna wabtalahum min albala'i bidurub Allah ya jarrabe su da nau'i kala kala darb kala kala na azaba na bala'i kuma ya ubangiji ga mu a ciki kala kala daga wancan sai wannan daga wancan sai wannan takriman lahum ghayra tazlil Allahu akbar don girmama su ne ba wai don wulakanta su ba jama'a in an jarrabe ka da jarrabawa in aka jarrabe ka da bala'i girmamawa shi saboda ita bala'i da jarrabawa yana kankare zunubi ne wa tashrifan ghaira taqsir sharaf ba khasar bane sharaf ne daukaka ne ba asara bane wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajatin wasu wasu Allah ya fifita su akan ƴan uwansu haka ne wane ya fi wane matsayi wane ya fi wane daukaka hatta cikin manzannin ma akwai ulul azmi minar rusuli manya cikin manzanni فكان أرفعهم عنده درجة أحدهم إمضاء مع شدة المحن wanda yafi kowa ɗaukaka a wajen ubangiji wanda ya fi kowa daraja hu a wajen Allah a ahaddahum imza'an wanda yafi su kaifin zarcewa kalmar haddu tana nufin kaifi kaifin ci gaba da zarcewa ma a shiddatil mihani ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa duk da tsananin jarrabawa da yake fama da ita wannan shi fi kowa matsayi a wajen Allah wanda wahalar rayuwa jarrabawa tsoratarwa firgitarwa tozatarwa wulakantawa ba ta hana shi ya ci gaba da me gudanar da addinin su wannan shi fi kowa matsayi a wajen Allah ba wanda an girgije su zai rida ya juya ba wa akrabahum ilaihi zulfan da kuma wanda ya fi matsayi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ahsanahum infadan shine wanda ya fi kowa zartarwa dangane da abinda Allah ya ce ayi lima arsalahu bihi da abinda Allah ya turo shi da shi ma'a azimil baligya tare da girman bala'i ga bala'i yana ciki amma wallahi yana kokarin ya zartar da abin da Allah ya ce iyayen da ka samu dama ka yi. Allah ya faɗa ya qulu Allahu azza wa jalla fi muhkami kitabihi ga ayoyi nan da suke magana a cikin Qur'ani fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli rarrashin annabi ake yi hakuri kamar yadda manyan manzanni suka yi hakuri kai ma kai hakuri kuma ku yi hakuri kamar yadda annabawanku da manzanninku suka yi hakuri kuma ku yi hakuri ku jure وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه الله يتوى النبي لمبي ينسى ورضوان الله عليهم أما سبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب cikin bakara yanzu tsammani kuke za ku shiga gidan aljanna walamma ya cikin masalul ladina khalaw min qablikum misalin abin da ya gaba ya samu waɗanda suka gabace ku ku bai same ku ba a tsammanin ku haka kawai za ku shiga aljanna lamma ya cikin masalul ladina khalaw min qablikum me ya samu waɗanda suka sha'uwa suka shuɗe suka gabace ku masatumul basa'u wad-dharra cututtuka da rashin lafiya almarad albasa wa darra da duk abin da zai cuce su ya same su wa malam an girgiza su hatta ya qula ar-rasul wal ladina amanu ma har sai da manzo da wanda suke tare da shi ya ce mata nasrullah kai yaushe ne nasarar ubangiji za ta zo Allah ce ala ku saurara inna nasrullahi qarib nasarar Allah a dab take a kusa take wa qala ta'ala Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الله yace ya kodina kai imani ku tuna ni'imar Allah akan ku ba yayin da rundunoni suka zo junud ba runduna dai ba rundunoni suka zo muku Allah zai turo muku rundunoni wallahi wanda ku sani da wanda ba ku sani ba amma Allah yake miki sabai ce farsalna alaihim rihan wa junudan lam lamtarauha. muka turo musu iska da rundunoni na mala'iku wanda ku ba kwa ganin su ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku rundunoni makiyan abokanan gaba suka zo suka kewaye ku ta sama da ƙasa kudu da arewa ba a gama wannan ba wannan bala'in ya zo daga wancan sai wannan masifa ya zo daga wannan sai wannan masifa ya zo ya shi farko na ma na harufi yau me babbanci da abin da muke rayuwa a yau amma Allah ya ce dan magance saboda kun tsaya akan gaskiya sabai sun tsaya akan gaskiya fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha sai muka zo dan magance waɗannan rundunoni za su cutar da su muka turo musu iska muka turo musu kuma rundunoni na mala'iku wanda ku ba ku gani ashe Allah zai iya muku aiki ba tare da kun gani ba shi da ake cewa ku yi addu'a duk wani makiri wallahi Allah zai muku maganin shi alhamdulillah ba mu zagi kowa ba mu ce a zagi wani ba mu ce a yaƙi wani ba mu ce a kashe kowa ba ba ma ɗaukan makami ba ma faɗa da kowa ba ma ɗaukan yaƙi ba ma cewa ba mu je muka yi wani wani ta'addanci ba mu kai wani hari ba kuma duk da haka ba za a kyale mu ba ban sani ba ko ana fahimta na wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa gaba daya izja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da abokanan gaba suka zo muku ta sama wannan ghazwatul ahzab kenan malam yakin ahzab sun zo muku ta sama wa min asfala minkum sun zo muku ta kasa wa izaghatil qulub absar wa balagatil qulub al hanajir ido yayi ja zukata suka ainihin shiga wani yanayi zukata kamar za su fashe shine wa balagatil qulub al hanajira zukata suka zo kamar sun dawo makogoro zuciya kamar za ta fita wata zununa billahi zununa kuna cewa Allah zace zace to ko kaza zai faru ko kaza zai faru ko kaza za a yi wata zununa billahi zununa Allah ce hunalik kabtul yal mu'minun ai a wannan lokaci ne aka jarrabi mu'minai ina eh, shi ya san ya tsoro musu abin da zai jarrabe su an tsorata an firgita an shiga uku wayyo Allah subhanallah hasbunallah هنالك ابتلي المؤمنين مؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله ya ce muka girgiza su girgizawa mai tsanani shi fa ya faɗa an girgiza girgizawa mai tsanani waɗancan da suka gabata su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu kenan suka ci nasara yanzu ake bada labarin su kuma sai ya kyale wa idh yaqulu al-munafiqun a wannan lokaci ne ko munafikai fa suke cewa ba su kadai ba walladina fi qulubihim maradun da wanda zukatan suke da rauni malam da aka sha wahala aka sha wahala sai munafukai aka fara yan rutso ma ana ta munafurci da masu raunin zuciya ma da Allah wa rasulu illa gurura da Allah da sa ba abin da suka yi mana alƙawari rudan mu kawai aka yi Allah ya rude mu Allah ya cece mu a'udhu billah abin da suke ta faɗa kenan saboda an shiga jarrabawa to shine abin da muka karanta da ku satin da ya wuce za a zo imanin ma wallahi wasai sun bar shi wallahi tallahi za a shiga jarabawa da imanin ma sai an bashi imanin wasu wallahi ya zungure shi munafukai ku damun kun san da su ake suna tare da kofa yan uwanku ne yan uwanku ne akwai munafukai ba yanda za a ba samu munafuki ba yanzu ku duba wannan ga wannan wata rila nan da ake kun ganta nan ba ganta ba ga ta rila iya tsawon ta kenan karfe za a sa mata saboda yanayin da ake ci a yau masallaci security kar mu zo a halaka muku ai wannan kaza a cikin mu masallata wani da ya sallah yana zuwa gani tab ai kun tabowa ne za ku garshin mutunci a wurin nan wai motocin nan sun zo yana nan yana ta murna yana ta gulma ana fa shi muke sallah da muke sallah ne cewa za a zo a rushe wannan guri to sai a zo a rushe a zo a rushe Usman bin Affan gaba daya sai me ai sun tabowa ne ai ba ai ba san halin mutane ba ji wannan ba kaza kaza kaza ai zai maganin su ba dai wa'azi ba suna cewa wa'azi suna kaza kaza wallahi tallahi malam da shi muke sallah wannan abu ka ga ba gidan kowa bane ba in aka bar shi ma menene ba wani abu wannan fadakin Allah ne akai kuma ya zo mun kunna masa inji kyauta ya sha fanka kyauta ya sallah akan tile kyauta ya sallah akan kafir kyauta ya shiga banɗaki ya yi kashi kyauta ya yi alwalar ruwa kyauta komi ya hau interlocking kyauta kuma yana bin da da kulli ba gidan wani bane ba ba wani wanda yake da gadon nan gaba daya ayoyi ayi musallacin su yawo kan hannu sai an rushe sai a zo a rushe a sa gire da a rushe sai ne shi wanda ya rushe zai tabbata ne? ga shi nan a rushe a rushe an rushe inda aka rushe saboda maslahar mutane hanya ko ba mutane suna bi ba to nan masallaci aljanu ne suke sallah ciki ban fahimta ba ina ce ana yin hanya ne saboda maslahar mutane ko ko ba da mutane ba ne shi ko masallaci kuma dan aljanu ake yi kuma an rubuta ne masallacin an ce kar wani ya zo ya salla a ciki ba ce akai na kowa ba ne to akwai munafukai a cikinmu akwai munafukai a cikinmu kuma da su kuke salla sahu daya wallahi tallahi za ga in yi ruku'i ya fi ka iya ruku'i in yi sujada ya fi ka iya sujada amma dan wuta ne wallahi wallahi dan wuta ne kuma a hankali ana gane munafukai da kalmominsu eh da kalmominsu kana nan arha kyauta wata ran za ka biya saki wata kalma to shi kenan rubuta ka ajiye shi sallah ma an sai zo ka bi shi inan ne wallahi ne wuce kada ka bi shi wallahi dan ba ba musulmi bane ai na ya jama'a qur'ani muke karanta almunafiquna wallazina fi qulubihim marad da wanda zukatansu akwai rashin lafiya a ba arna bane su musulmi ne amma fi qulubihim marad akwai cuta mutumin da yake da raunin imani kenan baibu jiddan garin abin da za su rinka faɗa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura ba abin da Allah ya jarabe mu da shi ba abin da Allah ya mana alƙawari sai rudi kawai rudar mu Allah yi كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يقول تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يا جماعة انظروا إلى القرآن أحسب الناس يعني أيظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا كنت يكون إيمانكم وذا أكالكم وهم لا يفتنون بذا أجل بكم ولقد فتنا الذين من قبلهم wanda suka zo kafin ku an jarrabe su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya tantance ya ware masu gaskata shi wala ya'lamanna Allahu wala kuma dan ya ne kenan Allah yana tsoro wata musibar dan a ware masu gaskiya da makaryata cikin ina so fan gaya maka wani abu guda ka san halin da yanzu ake ciki akwai mutanen da yawa sun daina zuwa masallaci sallah wallahi tallahi malam ka tsaya ka lura jam'i wallahi malam da ake yaro mutane wasu sun daina zuwa sallah dan saboda me kada abun nan wasu sun daina barin matan su je makarantar islamiyya saboda suna sa hijabi da niqabi wai saboda yanayin da ake cikin gaskiya a hakura zuwa makaranta amma fa ba su hana matan su zuwa kasuwa ba amma fa ba su hana matan su zuwa gidan yini ba amma an shekara je makaranta saboda yanayin da ake cika yanayin shi kuma babu matsala a kasuwa ba matsala a gidan yini ha ana sacin a masallaci ana sacin a banki to me yasa ba a yin sacin a kasuwar sabon gari za a shiga eh me yasa ba a yin sacin a tasha in baka mutu a nan ba za ka mutu a kasuwa yi <laughs> ko ba ka bane ya jama'a fitina in ta sauka mutane su goma ga Allah kawai su nemi magani wallahi tallahi nake gaya maka wani zai zo da kai da abin sakin din naka zai rungume ka sai ya cije ka ku mutu tare kuma wallahi